Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku na Sani. Shirin tambaya da ansa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana, kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai lokaci irin wannan. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku bayanai ne akan yanayin tattalin arzikin kasashen duniya da hanyoyin da kan haifar da ci gabansu ko kuma karayarsa a wasu kasashen duniya. Sai a kasance tare da mu a cikin shirin. To madalla, bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar da ke cewa don Allah ku tambaya mana masana tattalin arziki akan me ake kira tattalin arziki sannan yaya tattalin arzikin ƙasa ke karyewa kuma wace ƙasa ce ta fi ƙarfin tattalin arziki a halin yanzu a duniya sannan kuma wace ƙasa ce ba ta da ƙarfin tattalin arziki wannan tambaya ce da ta fito daga rabi'u nuhu na bukka daga ƙaramar hukumar bakori a jihar katsinan najeriya akan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar filatin najeriya muhammad tasiu zakari ya tuntuɓi Dr. Isa Abdullahi masanin tattalin arziki a Najeriya. Ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kasance. Tattalin arzikin ƙasa shine wato albarkatun da Allah ya wa ƙasa misali adinai. yawan mutane yawan rafuna misali ƙasa mai dausayi na noma yawan itatuwa da bishiyoyi da faɗin ƙasa gaba ɗaya da kuma al'umma masu nagarta masu basira da ilimi waɗannan abubuwa gaba ɗayansu in an tattaro su masu gudanar da sha'anin tattalin arziki wato mutanen ƙasan yaya aka yi suka sarrafa shi suka bunƙasa shi domin biya musu bukatunsu na yau da kullum waɗanda waɗannan bukatun nasu suna da yawa kusan bukatun nan sun fi karfin yawan arzikin mutane to amma ana lallaba shi a yi tattalinsa ta yaya tattalin arzikin ƙasa ke taɓarɓarewa ko ƙarewa. Tattalin arzikin ƙasa yana lalacewa misali da waƙi'a wato unforeseen circumstance wato wani abu wanda zai zo ya lalata tattalin arzikin misali kaga yanzu jihar California ai a a ta gobara ta cinye dukiyar da ake a kiyasin ya fi dalar amurka a mu ce biliyan 500 to kaga wannan ba karamin kuɗi ba ne kusan gaba ɗaya ma'aunin tattalin arzikin gdp na najeriya kenan a jihar gaba ɗaya ya kare to wannan yana iya nakasa mutane na biyu yaƙi yana cinye tattalin arziki yana lalata tattali na ƙasa gaba ɗaya kowace ƙasa a duniya duk ƙasar da ta juri yaƙi na dogon lokaci sai kaga ta koma baya yanzu kaga ai in ka ɗauki ƙasar area wato palestina kaga ai an yi musu rugu-rugu ka ga a ƙasar Siriya ma wani lokaci can yaƙi ya yi mata kaca-kaca ya lalata tattalin arzikinta. A bayan nan mutane suna lalata tattalin su ta wajen sharholiya da ayyukan shirme su ɗabi kuɗi su yi ta aikin banza da shi caca aikin shirme da fasikanci da kashe kuɗin banza to wannan yana lalata tattalin arziki shi ma bayan nan idan mutane suka ɗauki cin hanci da rashawa suka sa shi a gaba sace dukiyar ƙasa yana lalata tattalin arziki a har yanzu rashin tsare-tsare da rashin hangen nesa da rashin ɗaura abu a mahimmancin inda ya dace waɗanda suke da ilimin tattalin arziki da ilimin kimiyya da fasaha idan aka ajiye su a gefe aka ɗauki jahilci aka sa shi a gaba aka ce shi ne zai ringa jagorantar tattalin arziki to baya za a ci kuma tattalin arziki zai lalace to da ire-iren waɗannan abubuwa tattalin arziki yana ɓaci Wace ƙasa ce tafi fi ƙarfin tattalin arzikin ƙasa a halin yanzu a duniya? in ana maganar kasashe da suka fi tattalin arziki a duniya wato ana bincika abubuwa da yawa amma akasari a barin ba da kaman guda biyu akasari hukumomin duniya wato bankin duniya hukumar lamuni ta duniya sun fi la'akari da ma'aunin gdp wato gross domestic product na ƙasa menene gross domestic product na ƙasa ƙarfin yawan jarin ƙasa da kuma sana'o'inta da ta yi da kuma kayayyakin da ta sarrafa a cikin shekara shi ake kira a GDP a takaice. Idan ana ma'ana yana tafiya da GDP ne aka duba to a kasar Amurka ita ce ta ɗaya a duniya a karfin GDP domin a ko ƙarshen shekarar nan ta 2024 wanda shi ke bada na 2025 kenan eh, Amurka ce take da ma'aunin GDP dala tiriliyan 20 da wajen tara wanda babu ƙasar da take da wannan ma'aunin GDP a duk duniya. To kuma idan ba aka ce ba a yi maganar GDP cibiyar lura da tattalin arziki wato jaridar forbes da kuma cibiyar lura da tattalin arziki ta jami'ar pennsylvania america sun yi nazarin cewa amfani da ma'aunin gdp kawai baya iya ba da ingantaccen tsari na karfin tattalin arziki a duniya sai suka kawo wasu abubuwa kamar haka a yawan dukiyar ƙasa kamar yadda aka yi na gdp na biyu sai aka kawo kuma more rayuwa na talakawa na hudu sauƙin kasuwanci da cinikayya a cikin ƙasa na biyar aka kawo sauƙin fahimtar al'adu na ƙasa da wasu ƙasashen na shida a yawon buɗe ido da shakatawa na biyar yalwatawa al'umma da sauransu da ilimi mai nagarta to idan wannan shi ne zai ba da ƙasa da tafi ƙarfin tattalin arziki a duniya to ƙasar switzerland a shekaru wajen guda bakwai a jere ita take ɗaukan wannan a cikin duniya gaba ɗaya saboda haka a wannan kenan wato alal hakika a duniya a yau a babu abu in muka ɗauki tarihin tattalin arziki a duniya za mu ga ya jujjuya lokaci-lokaci akwai lokutan da mutum da kasashe da jama'a kawai neman 'yan itatuwa suke 'ya'yan itatuwa da ɗan bishiyoyi su tsitsinka su ci abinci su tara su siyar ba ma sai sun shuka ba to aka zo aka tsallake aka zo ana noma aka zo aka tsallake noma aka koma wato industrial revolution wato a tsarin masana'antu wanda suka juyin juya hali na masana'antu kenan bayan nan aka koma bangarorin da suka shafi services wato ayyuka na, sana'o'i bayan nan aka koma eh, communication and technology to waɗannan ci gaba hawa bayan hawa yana nuna ƙarfin yawan tsallakawar ƙasa daga ɗayan zuwa ɗaya kuma ƙarfin yawan yawan arzikin da za ta samu misali yanzu zan ba da wannan misali a duniyanci a yau ƙasashen da suka fi ilimi mai zurfi na binciken kimiyya da fasaha da kuma samar da ƙere-ƙere na duniya duk sun fi sauran ƙasashen duniya karfin tattalin arziki kaga in ka ɗauki wannan za ka ɗauki ƙasar jamus Za ka ɗauki a ita tarayyar turai jamus ba ƙasar da take da ƙarfin arzikin jamus duk da ba ta da ma'adanai ba ta da yawan arziki na ƙasa ka ɗauki ƙasar america za ka ga kere-kere suke yi eh, ba su da yawanci ma'adanai da sauransu to saboda haka kimiyya da fasaha in aka bunkasa shi saboda haka muke ganin kasashen mu irin Najeriya da sauransu abin takaici ne da muke bayin ilimi ya koma baya muna ta ganin cewa ana iya yi ba ilimi ilimi kuwa ba ƙasar da ta ci gaba a duniya da ba ilimi ne ba ta ba yau ah, akwai kamfanoni kamar haka da pfizer da moderna da mayan baker lokacin da aka samu matsala a duniya ta corona da suka fito kawai suka samar da wato alluran rigakafi na wa'annan abin sai da ya zamanto a duniya nan gaba ɗaya in ka tara tattalin arzikin kusan kasashen afirka gaba ɗaya a cikin wata hudu kawai wa'annan kamfanonin suka samu wannan arzikin gaba ɗaya to kaga in ana neman arziki ya bunƙasa a ƙara ilimi a ƙara basira a ƙara sanin kimiyya da fasaha da ƙere kere da kirkiro abin da duniya take bukata to bayan nan akwai kuma lura da arzikin idan an samu kar a yi watsi da shi domin mu matsalolinmu na afirka da najeriya shine ba ba wai ba mu samun arzikin ba ne amma yadda muke lura da shi da tattali da shi da kuma sarrafa shi da yin amfani da shi shi ne yake kawo mana talauci wace ƙasa ce mara ƙarfin tattalin arziki da tafi kowace rashin ƙarfin tattalin arziki yanzu a duniya. Wato ƙasar da tafi kowanne talauci a duniya idan aka yi amfani da ma'aunin GDP wato ita ce ƙasar Sudan ta kudu. sudan ta kudu duka duka tattalin arzikinta yana nuna a dala biliyan takwas ne a shekara guda wato dubu biyu da ashirin da din nan kuma wannan yana nuni in ka ɗauki najeriya misali zan bada a najeriya tana da ma'aunin gdp akalla dalar amurka biliyan ɗari hudu zuwa ɗari biyar. kuma in dai da haka ne zaka ce najeriya wato karfin tattalin arzikinta misali ya kai na sudan ta kudu kamar hamsin da biyar? a karfi to kaga sudan ta kudu ta uh, rugurguje sosai a wannan bangare to kuma ita kanta najeriya in ana kwatanta ta da amurka mai yawan ma'aunin gdp ita kuma a amurka ta yi karfin tattalin arzikin najeriya kamar so saba'in wayo duniya abun mamaki kayanta ne abun labari mutum ɗaya shi ke sirri in kun kai biyu to ba sirri ashe buki an ka ce bai da amana na iya riyar lori dan kusa lokaci kan sajo dan fulani ce mani gagare ne ganin sa'adu mai yin wada ko in ce da koji kan musa fatan alafiya ka farka abinda kake mana ne muna ta godiya Allah saka idan gobe gonar entertainment sa'adu shi ne taki wayo ni duniya shirin nan banza kayanta ne abin labari sai ta kwace na wani wani ko take sai ta yi masa jari na tilo maza ba sa nan sun ci kasuwa sun koma duniya abar tsoro ce kuma dan adam abin tsoro ne na tino ina zagada ko rago ya ci kasuwa ya koma mai gidan mu ma fa sunusi na jin kirawa yanzu to ya koma da sunusi gstc ma ya ci kasuwa ya koma na tino da awwal amp ya ci kasuwa ya koma allah sarki azina zinto ne ashe ta koma har da ma faɗar kanuri mai ce da tuntuni ta koma to ni ma fa mai yin kan ai zan ci kasuwar in kuma ashe a gaida jikan musa da wannan waƙa tasa ta duniya abin mamaki da fatan mai sauraro ya fa'idantu da amsar da aka bayar Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Muna dakon tambayoyinku ta adireshin mu na imel akan RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun jika. Da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba wadda ke cewa su wanene ne 'yan huti na ƙasar Yemen kuma wacce alaƙa ce tsakaninsu da Iran. Wannan tambaya ta fito ne daga Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal da Zakariya Salifu gidan Rumji a jihar Maradin Jamhuriyar Nijar. Dangane da wannan tambaya ce, wakilinmu na Abuja, Najeriya Muhammad Sani Abubakar ya samu zantawa da Dr. Sha'aibu Aliyu kwararre akan harkar tarihi da diflomasiya kuma malamin jami'a a tsangarar tarihi da ke jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya a jihar Kaduna Najeriya. Ga yadda zantawar tasu ta kaya. ita ƙungiyar hutu ƙungiya ce wanda aka fata musamman 'yan a ɗariƙan shi an zaidi kuma ita ana kiran su hutu ne saboda ita ce kabilansu ta asali da aka fi son su da ita a cikin ƙasan a ko da yake ya kamata mutane su fahimci cewa ita wannan kungiya ta huti kungiya ce ta fito a ƙasan yaman wanda take adawa da gwamnati musamman ta samu asali daga dubu ɗaya da da ita casa'in. wanda mutane a wanda musaini alhuti shine sabab wanda ya kafata ko da yake waɗansu suna ganin cewa shi muhammad alhuti shine wanda ya fara kafata A ta da shi dan wasa Hussein Alhuti A kuma ta fi karfi a yankin Sa'ada da ke cikin ƙasar Yemen da asalin su ana kiransu Ansarullah ko kuma ana kiransu yara matasa masu imani a cikin kasan a cikin wannan yanki na huti to daga bisani a ita wannan kungiya ta sami fara adawa da gwamnatin shi shugaban kasan yemen ali abdullahi sale wanda shi suna ganin abdullahi sale shugaban kasa ne wanda yake samun goyon bayan kasan saudi arabia da kasan Amerika da kasan isra'ila sauraka sai suka fara ainihin jawo hankalin mutanen kasan yemen don su fara adawa da shi wannan shugaban kasa akan cewa su suna kirari ne cewa a zo a ga ya za a da tattalin kasan yemen ya za a wato kasar yemen daga fadawa cikin ainihin kangi na durkushewa na tattalin arzikin kasa wannan shine ainihin babban sabab da kafa ita wannan kungiya a hankali a hankali aka fara samun suka fara bada adawa da ainihin gwamnatin kasar yemen a bisani aka zo shi shugaban kasar yemen al ya gayyaci shi hussein al domin ya zo a tattauna a gan haka abin bai yi ba har yi kawo sandiyan kashe shi hussein al kashe hussein al-huti sai bude sabon babi na wannan kungiya ta fara karfi ta fara yakin sunkuru da ainihin gwamnatin shi Ali Abdullahi Sale ba ta yi karfi ba ba ta yi tasiri ba sai da aka zo aka fara wannan zanga-zanga na juyin juya hali na kasar Larabawa a wato wanda ya kwaro ya faɗa kasar Yemen a 2011 wannan abun shine nan sai ka kasance sun zama ainihin ƙungiya masu karfi da suke yaƙi da ainihin gwamnatin a kasar Yemen kuma ita kasar Yemen eh, mafi yawa su kuma sunni ne sai ta samu goyon bayan kasar Saudi Arabia da kasashen Turawa duka suna mara masu ganin cewa an murƙushe wannan ta'addanci da kuma dawa na cikin kungiyar yan hutu su kuma kungiyar yan hutu ke ka samu goyon bayan kasan al Iran wanda ko ya sani dama a ita kungiyar yan kasan Iran kasa ce wanda aka fata akan aqida ta Shi'a ko da yake suna da bambancin aqida su wannan suna bin ainihin aqidan Shi'a ne Zaidi to su kuma kaga ba ainihin su suna bin Imam na Ashara ne na kasan Iran to amma ko da haka dai akwai alaka babba wanda shi sa mutane da wasu ganin cewa yakin da ake kuma fada ake tsakanin kasan yan hutu da yaki ake tsakanin Saudi Arabia da kasan Iran wannan suna kare muradin Shi'a wannan suna kare muradin Sunna to wannan shine nan kadan daga cikin takaitacce na ainihin asalin yan su mutanen kungiyar alhuti. menene kuma za a ce tasiri ko kuma abubuwan da ya shafi 'yan hutun wani tasiri yake da shi a yankin a gabas ta tsakiya baki daya. To su kuma tasirin wannan kungiya ta huti a ƙasar Yemen na farko dai za mu ce sun asasa rikici na siyasa rikici na addini wanda akalla yanzu ana magana wajen shekara goma sha hudu kenan ana cikin fafatawa ya kawo durƙushewar dukkan al'amura a cikin ƙasar Yemen. A domin idan muka gani yanzu mutanen ƙasar Yemen sun kasance sun koma 'yan gudun hijira a sauran ƙasashen makwabta a cikin ƙasar tsakiya da kuma kuma ruwan ma sun haura sun sauka turai a wannan gaskiya ba karamin illa ba ne na durkushewan zamantakewa da al'amura da ta azumin kasa na kasan yana kasa wanda aka sani tana tasiri tana da tarihi an koma ana yaƙi ana ɗaiɗaita kasa idan ka ɗauko kasan saudi arabia za ka ce ainihin kasan yemen tana tun kafin ma kafin kasan saudi arabia a domin duk wanda san tarihin musulunci ya san cewa kasashen a musamman su ne nan suna tafiya fatake suka zo suka a annabi ismail a wannan yanki na zaune mahaifiyarsa har suka dawo suka zauna wanda shine nan ainihin sabab na samun kasan ko kuma Qurayshawa a yankin kasan Saudi Arabia to yanzu wannan kasa ce wanda aka zo aka mai da karaman kasa bayan Turamakin mallaka sun ci yankin gabas tsakiya bayan yakin duna na daya wanda shi ne nan yanzu komai ya durkushe ba zaman lafiya ba zaman takewa ba ma wata takamammiyar gwamnati a cikin wannan kasa saboda yan hutu sun yi tasiri ba kankanin gaske ba wajen durkushewan kasan Yanan da kuma yakin basasa da ake kusan shekara a ah, goma sha hudu suke tun dubu sha ɗaya domin kuma su kirarin suna yaƙi ne da ƙasan saudi arabia da ƙasan america da ƙasan isra'ila da yahudawa dukkan wanda yake adawa da yankin su a kirarin su da yake adawa da gabas tsakiya wanda rikici na ƙasan yemen ya kawo uh, durƙushewan zamantakewa da mu'amala da sauran kasashen larabawa da suke wannan yanki wanda kuma su dukkan kasashen larabawa suna ganin ba wanda yake kara hura wannan wuta da kara ainihin azashi da ƙara ainihin ba su mafaka da taimako irin ƙasan iran sauraka a wannan ba karamin tashi hankali da kawo ba irin zamantakewa da ma'amala da komai da ke yankin gabas tsakiya saboda haka <coughs> wanda rikici da ake kasan ƙasan yemen rikici ne wanda yake ya kawo yaƙi da zubar da jini da taɓarɓarewar al'amura da kuma mai da yawanci ƙasar yemen yan gudun hijira a sauran ƙasashen gabar tsakiya a babban tasiri kuma shine yadda ya kanci cewa mafi kyawa da ɗabi'u da kuma ainihin wuraren tarihi na ƙasar yemen duk an zo a rusa shi wanda yake kuma wannan abu ya yi tasiri akan ainihin siyasa na gaza tsakiya sannan kuma ya yi tasiri cewa ba a san wani lokaci ne za a ƙara zaman lafiya da zamantakewa a cikin wannan ƙasa ta yemen ba kuma ko wannan ya faɗa da ke na yemen dinnan za a ga cewa ya ƙara taimakawa wajen ƙara taɓarɓarin Eh, zamantakewa dama a cikin sauran kasashe kamar kasar libya ya shafi kasar libya ya shafi kasar sudan ya shafi kasar syria saboda domin dukka wasu abubuwan da suka hada ashu na aƙida tsakanin sunna da kuma aƙida ta shi'a a cikin wani yanki din. to dokta muna godiya da wannan dama da ka baiwa sashen hausa na radio france international da kuma fatan mai wannan tambaya da maɗaukacin masu sauraro sun gamsu mun gode kwarai. to madalla Da wannan ne muka kawo ga ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman tasiru Zakari na jihar Filato da Muhammad Sani Abubakar dukkaninsu da ke tarayyar Najeriya da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Naku, Nasiru Sani ke cewa mu kasance lafiya.